fim ɗin jakada na ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi mugun kyau a wannan shekarar ga action ga kuma comedy fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai ga kiliya hd kwafi za mu kawo shi a ranar wannan lahadin mai zuwa idan allah ya kai mu mun gode wannan shine sabon fim ɗin ƙanin alu arjun wanda muka sa masa suna safara fim ne sabo kuma ya yi matuƙar kyau sosai da sosai wanda shi ma insha Allah za mu kawo muku shi a ranar lahadi mai zuwa insha Allah fim ɗin jakada na ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi mugun kyau a wannan shekarar ga action ga kuma comedy fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai ga kiliya hd kwafi za mu kawo shi a ranar wannan lahadin mai zuwa idan allah ya kai mu mun gode wannan shine sabon fim ɗin ƙanin alu arjun wanda muka sa masa suna safara fim ne sabo kuma ya yi matuƙar kyau sosai da sosai wanda shi ma insha Allah za mu kawo muku shi a ranar lahadi mai zuwa insha Allah fim ɗin jakada na ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi mugun kyau a wannan shekarar ga action ga kuma comedy fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai ga kiliya hd kwafi za mu kawo shi a ranar wannan lahadin mai zuwa idan allah ya kai mu mun gode wannan shine sabon fim ɗin ƙanin alu arjun wanda muka sa masa suna safara fim ne sabo kuma ya yi matuƙar kyau sosai da sosai wanda shi ma insha Allah za mu kawo muku shi a ranar lahadi mai zuwa insha Allah fim ɗin jakada na ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi mugun kyau a wannan shekarar ga action ga kuma comedy fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai ga kiliya hd kwafi za mu kawo shi a ranar wannan lahadin mai zuwa idan allah ya kai mu mun gode wannan shine sabon fim ɗin ƙanin alu arjun wanda muka sa masa suna safara fim ne sabo kuma ya yi matuƙar kyau sosai da sosai wanda shi ma insha Allah za mu kawo muku shi a ranar lahadi mai zuwa insha Allah fim ɗin jakada na ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi mugun kyau a wannan shekarar ga action ga kuma comedy fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai ga kiliya hd kwafi za mu kawo shi a ranar wannan lahadin mai zuwa idan allah ya kai mu mun gode wannan shine sabon fim ɗin ƙanin alu arjun wanda muka sa masa suna safara fim ne sabo kuma ya yi matuƙar kyau sosai da sosai wanda shi ma insha Allah za mu kawo muku shi a ranar lahadi mai zuwa insha Allah